مرضن أو مرات ba a damu da wai akala ba eh, sau biyu ko sau uku kawai abin da za a lura ba ana magana za a ba ɗan jinjiri shi ma abin da za a ba babban mutum ba to shi ne ba wai ana so sai an yi ci biyu ba ko ci uku ko ci da yawa ba ana magana za a iya ɗaukan wannan abun da yake da suna abun kafaran a ba jinjiri. Sau da za ya ɗauka ba shi. النوع الثالث للكفارة قال المصنع أو إتك أو إتك رقبة كالزهاري ذكر في هذا السياق النوع الثالث من أنواع كفارة اليمين التي خير المكفم هكذا مكفر إيه جديني ماشي كفارة مكفر في الإقدام على واحد منها وهو أن يأتيك رقبة مؤمنة سليمة من النقائص كالعمى نقصا ثم عمى والجنون والبكم والصمم والهرم والعرج wal jazamu wa gairiha amma an don zane ne ba komai hmm? Hmm? in don an masa zane wannan ba komai zai iya aiki <laughs> hmm? kaga dai shi wanda kai magana domin sa ya sani don zane ne an masa zane an masa fashin goshi ba masa ya suke zane su ne haka ne ake zane yi koya ne kala kala ne eh har kafa ko ai eh, daban yake dai ko zane ne ba ko na za karwa hmm? Yeah. namiji sallar zargi miskini ai dama namiji na yake nufi yaran da namiji da mace ba ma kiyasi ne ba yanzu me sunan wuyanka ba raƙaba ce ba me sunan wuyan abin nan hajjar sabi sai dai dai kuke wuya ce kamar rai ne ba ma shi ana ma magana inda za a yi kyau sosai هذا الحمد لله يعني ثم يسون لنا أبن إبراهيم عندنا ثاني يا لوك <laughs> عندنا ثاني وبين هنا أنها في شروطها أشرط أن تمثل ما سيذكر في كفارة الذهاب بيوبا الآتي يتيك في بابها وأتق وإتق رقبة منصوص ينتوي ربوتتين دوكاني عليها في الآية المباركة الخاصة بكفارة اليمين وهي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم kaga an gama wannan Au kiswatuhum jiya aka yi shi aw tahriru raqaba wannan kuma hande ya isa hmm hmm